بسم الله الرحمن الرحيم على تاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناسبة تسلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها رابية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة سورة الغاشية أنت متى سورة الغاشية سورة تهارة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية labarin mai lullube mutane da hirgita da ta da tashin hankalinta ya zo maka wato ranar kiyama ke ne wajohun yawon mai izin wasu waskoki ranar kiyama tashi a ƙasƙantattuna kuma amilatun ana sa su aiki kuma nasiba ba mai wahala ce wasu rayuwa ranar kiyama walakantattu na cikin wahala suke tasalana hamiya kuma za ta shiga wuta mai tsananin konuwa wato hamiya mai tsananin konuwa wato mai zahi tuska ita wannan huskokin za a shayar da ita min ainihin aniya daga wata korama wadda take aniyatin mai tsananin zahi kwarai laisa lawan da amun ba su da abinci illa min dari'in sai wanda an kai da dari wato abin na hakin nan da aka ce ma danyi kun san danyi wani haki da raƙumi ka ci mai kaya in ba raƙumi kun ga ba mai ci ne raƙumi ɗaya ka ci ne to shi ya abincin su wato an kamanta su da dabbobi in an je nan lahira shi wannan danye la yusumi da ko raƙumi da ka ci ne la yusumi da bai sake ba wala yi gani mai jirin kuma bai maganin yawa shi dai yana ci ne na don marmari shi dan yin da raƙumi ka ci don marmari ɗaya ka ci ne amma bai maganin yawa ko an ci shi sai an gada abinci kuma bai sake ba don da abin da bai maganin yawa ai kun gaba zai sake ba ga jiki ba hmm. saboda haka ba shi na kasa raƙumi ƙiba ba shi yana ci ne ne kawai don sha'awa amma bai da umarnin komi wujuhun wasu wannan wancan huskoki na yan wuta kenan wujuhun yawma idan na'ima wasu huskoki kuma rannan man insana wato huskokin mu'minai lisa'i haradiya ita wannan huska wato masu wannan huskoki lisa'i haradiya ga aikin ta ta yarda wato Allah ya ba ta sakamako har ta yarda da abin da ya ba ta ga aikin fi jannatin aliya kuma za ta shiga aljanna aliya madaukakiya su wayannan huskoki yan aljanna na kuma aljanna madaukakiya wato yanta ne su la ta zama wa fiya lagiya in ta shiga aljanna ba ta jin wata rai mai lagawo abinda an lagawo ya sashiyar magana to ba su ta ba su jin cikin aljanna fiya ainihin jariya cikin aljanna su akwai korama mai gudana da ruwa wani sabbin gida in bai da ruwa wato bai kammala ba sai an samu ruwa to akwai korama mai gudana fiya tsoron marfu'a kuma cikin a gidajen nan nasu akwai gadaji wanda an ka ɗaukaka su sama zira'i da yawa cikin sama wa aka wabu akwai kohuna na shan ruwa da shan kayan daɗi daban-daban maudu'a an aje su ko ina ga sunan wani mariku akwai katihohi masbuba wayanda an kai sahu sahun su ga katihohi na yi sahu sahu ka daɗe baka samu walwala har gobe ba ba za su ƙare ba wazara biyu da hilalla mabasusa wayanda an kawo wa bisa katihohin nan ga manyan katihohi sannan kuma ga abin nan ga ga hilalla wato mutum shi wala duk inda ya kaso ya ci daɗi ne lafiya, wahala ta ƙare nan duniya ya yi ta kuma an kai iyakarta afala yanzurun أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صبحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم to afala ينظرون shin su ba su yin kallo ilal ibili zuwa ga raƙumi kaifa khuliqat yadda an kalice ta ku dibi raƙumi ku ga yake ku waya ne sannan ku dibi ƙafafu ne ku dibi wajen tsawayu ne ku gawa da son kashayi ga ƙarfin tsaya kuma dole da ka iya cin abinci ba ka cin abincin da raƙumi ka ci ko mutuwa za ka yi duwa da ka iya ɗauka kaya ba ka iya ɗauka kayan da raƙumi ka ɗauka amma di ba ka ga wadda Allah ya yi shi ba su kallo zuwa ga raƙumi su ga yadda an ka halicce ta wa ila sama'i kuma in an ka haura raƙumi ita ku su kalli sama in sun haura raƙumi kai fa rufi a yadda aka ɗaukaka ta dan in ka haura raƙumi kana ganin ko ina in ka haura raƙumi kana ganin sama kana ganin ƙasa ah, don ya yi tudu wa ila jibali su diba kuma zuwa ga abin nan duwatsu kaifa nutibat yadda an ka kawa ta in na bisa rakumi ka kalla in ka diba saman ka sama za ka gani in ka diba damarka da haunin ka duwatsu za ka gani wa ila al'adu kuma su diba zuwa ga ƙasa kaifa su ɗaya yadda aka shanye ta in ka diba ƙasa da ka ƙasa za ka gani ko in kana bisa rakumi kun ga shi raƙumi in ka hau shi duk duniya ko ina kana gani ko ina kana gani duk duniya in ka haura kuma kana ganin sama kana ganin ƙasa kana ganin dama da hauni wato duwatsu wa fadakir saboda haka kai gargadi inna ma anta mudakirun dama kai annabi mai gargadi kake shiryawa Allah shi ka shiryawa amma kai kai gargadi dama kai mai gargadi kake lasta alaihim bi musaidirin kai ba mai tilastawa kake ba ka yi tilata kowa sai ya zan musulmi amma dai kana iya yin wa'azi ka ce a zama musulmi illa man walla sai dai wanda ya kau da kai ko kabara ya kafirta ya ki sauraron wa'azin naka wa yu'adibu ala al'azab aka akbar Allah zai mai azaba al-azab aka azaba wanda an mai girma sannan duk bayan azaba kuma ta kari da masu da'awa kuma sun kari inna ilaina iyabahum makoma mutane da masu da'awa da wanda aka wa da'awa duka iyabahum makoma su zuwa gari mu summa inna hisaba hisabahum na hisabin su yana gare mu ya Allah da albarka wannan sura da ta bayyana abubuwa da yawa a cikin ta mun roke ka Allah ka gafarta mana ka shirya mu ka shirya mana daya da zuriya ka ƙara mana imani da lahiya kada ka bari yaro ko gada ko yarinya ko yaro ta ka bari ko guda ya barkace mana dukkan su Allah ka shirya su Allah ka kare su daga miyagun ɗabi'u ka kare su daga sharorin masu miyagun ɗabi'u da albarka sunayenka ka kama mana tabi'a su wa kai suratu